الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah subhanahu cikin nufin sali’in ya nuna mana yammacin wannan rana ta talata 23 a watan Ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da 28 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin surata uku suratu ali imran za mu tashi a kan aya hamsin da biyu auku na mina shaikonin rahim falamma hasa isa min nuhul kufra kalaman an tsari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ثم قال الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ما زال السياق ما زال السياق الكريم في الحجاج مع وفد نصارى نجران فذكر تعالى من شأنه أنه لما علم عيسى بكفر قومه وحمهم بقتله قيل استصرخ المؤمنين قائلا من أنصاري إلى الله فأجابه الحواريون وهم أسرياؤه وأحبابه قائلين نحن أنصار الله نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد يا روح الله بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسلك بالرسالة قال تعالى ونفذ اليهود مكرهم في محاصرة منزل عيسى ya akwai wa silibo ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu cikin wannan ayoyi yana yi mana bayanin wannan tattaunawa da take gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tawagan nasara na jiran ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin yanda annabi Isa alaihi salam ya fahimci irin matakin wato da mutanensa ko kafiran al'ummarsa suke son su ɗauka a game da shi wato na su ga sun kashe shi ba saboda tsananin kafirci da gaba da al'amura sun ɓaci sun kai matuƙa yadda suka kai Allah ce falon ma a hasa isa min homolkuf ai arima min homolkuf bihi wa bi ma ja a bihi wa hammihim bi aziyatin lokacin da isa alayhi salam ya fahimci ma a hassa alhassu shai'i shi shine abin da mutum ya ji ya sani ya tabbatar ta hanyar yadda ake tabbatar ko ta yanayi ko ta abubuwa alhawas abubuwan da ake tabbatar da abu da su shine ma'ana ji ko gani ko hannu ko harshe ko kuma sanin abin ta hanyar sani na hakika na abin da ka ji ko ka gani ko kuma wato ka ji an faɗa ko ka ga hannu ya aikata ko ya yi niyyar aikatawa ko ka ji alamun a jikinka tabbas wannan abu haka yake ka samu kuma masaniyarsa haka yake shi ne ma'ana al'ihsasu bishai shi ne cewa lokacin da isa Salam, ya ji wannan al'asu alamar cewa mutanen nan ga matakin da suke son su ɗauka a game da shi sakamakon kafircinsu na su kashe shi kamar yacce wato suke kashe annabawa da manzanni kamar yacce ayoyi sun gabata a kan wannan shi ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce lokacin da isa alaihi salam ya fahimci wannan sai ya kira sai ya kira muminai mabiyansa ya ce mana an tsari ilallah waye wanda zai taimake ni ko ya goyi bayana zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga addinin Allah mar ansari ma'allahi shine ma'ana ila anan cewa kamar yadda ubangiji yake cewa la ta'kulu amwalahum sai ce ila amwalikum alam halin wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kada ku haɗa dukiyoyin marayu tare da naku ku cinye sai aka ce ila amwalihim zuwa harfin ila anan tana ɗaukar wato ma'a amwalihim kamar yadda anan man ansari ilallah ai man ansari ma'allahi waye zai taimake ni cikin lamarin addinin Allah cikin wato tafiya zuwa ga Allah da kuma tabbatar da wato addinin Allah sai waɗannan alhawariyun su ne wato hawariyawa magoya ko kace sahabbai ko kace al'umma ko kace mabiya bayan annabawa sai wato su ne wato hawariyawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi sahihi yake cewa da kulli nabiyyin hawari wa hawari zubayr yace kowanne annabi yana da hawariyawa ni cikin hawariyawa na sai ya ambaci zubairu ibn al'awwa eh, ɗaya daga cikin asharatul mubasharu da Janna, cewa ya wato kowane annabi yana da hawariyawa asalin wato kalmar alhuru idan aka je a launin ko a yare na larabci ta anil bayadu tana nufin fari abin da ya fari kuma tatacce Shi ne ma'ana ake kira alhur domin Allah yana cewa hurun ainihin maksura tun hurun dangane da hurul ainihin ubangiji ya ambace su yace horon ainihin. ma'ana saboda suna da farin ido suna da ido cikakke mai yarwa kuma wanda yake fari fat da kuma bakin da aka diga masa kai. ma'ana nan alhawari su ne masu tatacciyar zuciya masu wato farar zuciya kan wacce babu munafirci a cikinta babu kafirci a cikinta sai tataccen wato imani da nagarta ga Allah da biyayya ga wannan manzo ne ma'ana hawariyawa haka hadisin Abdullahi ibro Mas'ud wato radiyallahu anhu wanda Imamu Muslim ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mamin min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf fa khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la ya'marun faman jahadahum bi fa huwa mu'min ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس من الإيمان وليس من الإيمان بعد ذلك وليس من الإيمان حبة خردل cewa wanda wato cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba wani annabi da Allah ya kawo ko ya turo face a cikin al'ummarsa akwai hawariyawa hawariyawa su ne mataimakan tatattun wanda zuciyarsu ɗari bisa ɗari ta yi imani da shi suna tare da shi a zahiri da baɗini su ne hawariyawa su ne magoya baya su ne mabiya su ne kuma waɗanda suke taimaka wa wannan manzo wajen isar da saƙon da Allah ya turo shi da shi manzan Allah ya ce kowane annabi ko manzo yana da irin wannan hawariyawan sai yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama yake cako da annabi ko manzo da Allah ya turo yana da irin waɗannan hawariyawa yace sannan idan aka yi tafiya bayan manzon ya wuce hawariyawan sun wuce ma'ana sahabban da mataimakai irin waɗannan hawariya sun wuce ta khulufu min ba'dihim khulufu bayan su sai a samu waɗansu mamaya su zo jikokin kikokinsu su kuma za su zo za su yi da'awar bin wannan annabi ko manzo amma ya na ma la ya fa'aluna suna faɗin abin da ba sa aikatawa suna da'awar su al'ummar manzan ne mabiya manzan ne amma aikinsu yana saba wa aikin manzan kamar yadda muke gani a yanzu wa ya fa'aluna ma la ya umaru sannan idan suka tashi aiki za su yi ko ibada za su yi sai su yi ibadar da ba ita manzan ya umarce su ba aga sun zama khalufu kenan ka waɗanda suka biyo musu ba da kyakkyawan aiki su salafu ne su ake kira ma'ana salafu ma'ana ba a waɗanda suka biyo baya waɗanda suke na gargare suka bi waɗancan suka koyi da su su ne salaf waɗannan kuma khuluf ne ma'ana sun zo sun mai gurbin waɗancan suna da'awar su wato suna tare da waɗancan ko aƙidarsu ko addininsu ko jininsu ko ƙabilarsu ko kaza amma aikinsu ya sabawa na wato waɗancan shi ne uba isa alaihissalam da ya wannan kiran yayyewa ya kira wato masu imani tare da shi wato su kuma suka ansa masu suka ce na hannu an sarun lahi suka ce mu ne waɗanda suke mataimakan addinin Allah tare da kai mun ba ka goyon baya mun yi imani da kai don haka muna nan tare da kai da abin da zai faru gare ki hada tare da mu suka ce washa ka shaida ya kai isa ruwallah ka zama shaida na farko bi an na musulmu na cewa mu ba mun musulunta mun sallama mun meka wuya ga Allah mun meka wuya ga manzancinka ma'ana ka yi shaida akan haka da suka ce washhad anan suka kafa shaidarsu su cewa annabi isa alaihi salam ya yi musu shaida kenan ya yi musu shaida cewa su mabiyansa ne na hakika zahiri da baɗini a kan abin da ya zo da shi na gaskiya suka nemi ya kafa musu mazama wato shaida gare su a kan wannan cewa sun bi shi zahiri da baɗini ya zafi kuma shaida a kansu a kan wannan me yasa suke neman wannan shaida saboda mai me amfani shaidar ko me yasa suke neman shaidar ko me dalilin neman shaidar ita ce tambayar anan eh an ɗauka wuta ko mu wuce da zuni aya sha biyar ayoyin sha biyu bayan za ana fama a ɗaya eh ne ma'anar shaidar eh sai a koma cikin sura ta bakwai na mahaddata aya ta bakwai suratul araf Allah ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna nan mursalin Allah ya ce wallahi sai mun tambayi waɗanda muka yi wa aiki duk al'umman da muka turo da manzanni sai mun tambaye su ɗaya bayan ɗaya su ma manzannin sai mun tambaye su sai mun tambaye su shin kunje shaidar da waɗannan manzanni suka bayar wato akan al'ummunsu ita ce shaidar da za ta karku a wajen Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama ranar hisabi shi sa shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasu biyu a wanda zai wa shaida da kyakkyawa wato biyayya gare shi wanda zai ba su wato ruwan alkausara su sha a tafki ko kogin alkausara Ko wanda kuma zai musu shaida dan ya ga an yi jihar rod da su wa qala ar ya rabbi inna qaumi ka hadha al-qur'ana mahjura ubangiji ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji lalle waɗannan mutane nawa wannan al'umma tawa da aka yi wuta da su ko hanyar wuta zuwa ga azaba wannan alƙur'ani su yadda na ban musu shi sun ƙaunace masa basu yi aiki da shi ba ba sun rike shi kawai sun ɗaɗɗora a kan kanta sai azumi ya zo ka kaɗe ƙur'anin ka kura ka ce Allah ya kamu shekara ta kawo bari mu tafi wajen tamsiri ka gani in ya aka dawo kuma sai baɗi ka ga a nan ba ka aiki da alƙur'ani kenan ka ƙaura cewa alƙur'ani ka tsakaninka da shi yana kan kwaba ko cikin kanta ko wani wuri sai azumi ya zo a kaɗe masa ƙura a ɗauka ka ga ba a yi aiki da alƙur'ani ba kenan shi ne manzan Allah ya kuka ya zargi irin waɗannan ya ce ya rabbi inna ƙaumi ta hazu hazar ƙor'ana mahajura waɗannan mutane nawa da suka samu kansu a haka wato sun riƙi alƙur'ani abin ƙauracewa shi ne malamai sun yi magana da dama akan wato ma'ana inna ƙaumi ta hazu hazar ƙor'ana mahajura kamar al'allama ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala ya ce ba wai ka zama kana ta karanta alkur'ani rararara kana sauka kullum ka sauka ka je ka dawo a'a ka karanta shi ka san ma'anarsa kuma ka yi aiki da shi saboda haka Allah ya faɗa a cikin alkur'anin dalilin saukar da shi cikin suratu dawud ko kuma ka ce suratu sa'ad Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai ya ce mi liyadabbaru ayatihi waliyar zakara ulul alba Allah ce kitabun ma'ana ya ambace shi da na kira wato saboda girmansa da abin da ya kunsa wato na alkhairi da albarka da ke cikinsa ya ce kitabun ma'ana kamar bahaushe kamar idan aka ce alkitabu an ce littafi ka ba ka ce kitabun ma'ana an girmama an ambace shi da girma kenan kamar idan ka ce littafi ko ka ce gagarumin littafi wanne ka fi girmama littafi da ambato da ka ce gagarumin akwai bambanci tsakanin ka ce littafi ko ka ce gagarumin littafi da bambanci ko babu ko abu ɗaya ne eh me bambanci me kalmar ne? Eh, yana da girma kenan ce za Allah ya ambace shi da na kira ba a sa masa alif da lam ba aka ce kitabun saboda abin da ya kunsa a cikin ya ce an zallahu ilaika ya rasulina sallallahu alaihi wasallama mubaraku Allah yace littafi ne muka saukar da shi gare ka ya manzan musallahu alaihi wasallama mai albarka sai kuma Allah da ya saukar da littafin sai ya faɗi abin da za a yi da shi ba sai an muku sata ku je ku kewaya shi ba ba rubuta shi za ku ku shanye ba ku yi gasa a a sai ya ce liyar dabbaru ayati don a karanta shi a fahimci ma'anar ayoyin a fahimci ma'anar saƙon da Allah ya aiko a ciki don ni don a yi aiki da shi kalmar dabbar malamai su yi ta dogon bayani a kanta wasu ma su kai ta alifin littattafai wato a akan tadabburul qur'an menene ma'ana na ake kira tadabburi na Alkur'ani? a karanta shi da tajwidinsa da ma'anarsa a san ma'anarsa da fassararsa da hukunce-hukuncen da suke cikinsa a san halallin da take cikinsa a halatta a san haramun ɗin da take cikinsa a haramta a kauce mata a san wato a hakamu hukunce-hukuncen da suke cikinta cikin wannan littafi don a yi wato a yi ɗaɗɗaɓɓaka waɗannan hukunce-hukunce a rayuwa a yi aiki da su a san abubuwan da suke a ciki na hukunce-hukunce wanda aka ce a bari kar a yi a kauce musu shi ne wannan ma'anar saukar da alkur'ani shi sa ƙur'ani ya zamanto shi littafi ne na rayayyu ba na matattu ba ba sai ka mutu a zo a yi masaffa a sauke alkur'ani a raba sadaka a ce Allah ya ji kanka ba kai kuma a duniya ba ruwanka da alkur'ani ba ka karanta shi ba ka aiki da shi ba ka san ma'anarsa ba sannan kuma a ce a sauke maka alkur'ani sai zama ma a maimakon ka samu lada an saukar maka da wani bala'i duk karatun da ake baka aiki da shi hujja ake kafawa a kanka kai ka zo a rayuwarka kawai neman kuɗi da neman abinci ya fi sallarka ya fi addininka ya fi ibadarka sai a karanta maka fakhalafa min ba'dihim khalfun da salata tabu shahawat fa sawfa yulqawna ghayya cewa waɗansu mamaya bayan littafi ya sauka manzo ya zo a ya wuce da sahabbai da mutanen kirki waɗansu ka biyo baya wanda suka tozar da sallah suka fi san zuciyarsu sha'awar son zuciyarsu Allah ya ce da sannu za su fada cikin gayu gayu malaman tafsiri suka ce wani kwari ne cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tana neman tsari da wurin cewa da za a tattara ruwar watsun duniya a watsa su cikin gayu sakan ya yawa sun narke sun zama kamar ba a yi su ba ce wannan shine masaunar wanda ya sakaci da sallah kana sakaci da sallah sai ka kaga dama an ka mutu ana karanta maka abin nan allazina hum an salatihim sahuna ka faɗo ciki ka gani ba ruwanka wato rayuwarka ba ta da alaka da alkur'ani sai ka ta business ɗinka ko kasuwanci ko siyasar, ko abin da ka sa gaba ko gashi yanzu an zo ana karanta maka alhaqu takasur hatta zurtumul maqabir dokiya da duniya da san abin duniya ya shagaltar da ku gabarin alkur'ani sai da kuka ziyarci kabari ma'ana sai da aka danna ka kabari yanzu an zo ana maka wato za a yi maka sauka a yi maka fidda'u kalmar fidda'u kamar ana ce yanzu kana wuta a fansoka Eh, idan aka ce wani yana can caji ofis an sa shi bayan kanta sai a ce aje a yi belinsa kai ma yanzu belin ka za a yi to ko wajen wa za a je a belin ba sani ba don haka aiki da alkur'ani da sanin dokoki shi zai canza al'umma shi zai sa al'umma ta zama al'umma ta gari ta zama al'umma mai inganci ta zama al'umma mai ilimi ta zama al'ummar da ta san abin da take me ya kawo za ka ga duniyar musulmi ta ci baya musulmi ne bai gidaje musulmi ne shashasha musulmi ne ake zargi da ta'addanci musulmi ne ake zargi da wauta da rashin kwarewa da rashin sanin sana'a ko rashin ciwon kai saboda mi saboda littafin da aka bai wa musulmin sai suka ajiye shi aka ajiye shi a gefe idan aka zo ma kuma cewa za a karanta shi a fassara shi sai zo ake masa wata fassara ta kamar ruwa ta shan ruwan tsuntsaye ta yadda ba a fitar da ilimin da ke cikinsa ba yadda wato duniya take ci gaba duk wani ci gaba za ka ga kowa da kowa da malamai da almajirai da ɗalibai da mata da maza kowa ya karɓa haka to alƙur'ani kusan kullum littafi ne da ya dace da kowane zamani da kowace al'umma in ka gina ga ana karanta alkur'ani wato baya dacewa da sosaitin da kake ciki to ba karatun ilimin ake masa ba kenan ta dauka an zo a ce kawai in an zo maganar kafirci da kafirai a ce kafiran maka da madina in an zo maganar imani da mummini a ce ala sa a cikinsu ta gani can kafiran maka da madina babu na kano amma muminai a na kano suna son su shiga kaga wannan ba fassara ba ce yadda ka yadda duniya tana ci gaba sanda wato aka kawo waya aka samu network na layin wayoyi sai ka ga ana sayan wata waya wa ita wa ita doya ko eh za ka ganta wato wata katuwa hajjaka hazzabira ake sa ta kamar jakar aski ka gani yanzu kullun wayewa ake yi wayewa ake wa za ka ga handset din kullun wato ci gaba ake duk kamfanin da ya handset wani kamfani ne ya hansu sai ka ga in ya kada bana na baɗi so yake ƙara musu wasu abubuwa su ƙara wayewa kowa da kowa da malamai da kowa da kowa ana saya malam ka yadda kana ciyar da wayar ka gaba amma ba ka ciyar da tafsirin alkur'ani gaba yaya al'ummar ka za su waye kaga dole shi ilimin alkur'ani da alkur'ani ya sauka har yau har gobe har Allah ya tashi ƙasarsa fassara alkur'ani ake ba a gama ba za ka ɗauko tafsirai ɗari za ka ga wato a kan fassarar aya ɗaya ka ga wato an fassara daban da amma duk ba wai fita aka yi daga ma'anar ayar yacce take ba ilimin da ke cikinta aka fito maka da shi don ma'anar da fassarar da aka yi dukkan su wannan malamai za ta ba da kusan ma'ana ɗaya manufa ɗaya ba wani zai faɗi udin ya faɗi ɗan mata a'a ba haka ake ba in ya gaya maka wani ya gaya maka ɗan banta to sai ya gaya maka kuma inda suka haɗu ko layin da suka haɗu to kaga ita ce wato al'umma za su samu wayewa amma idan ba haka ba ba yacce za a yi ba yacce za a yi wato sai duna umar yana cewa nahnu qaumun nahnu qaumun kunna adilla fa azzana Allah bil islam fa mahmas sabghaina al izz da gairi ma azzana Allah azallana Allah sai duna Umar yake wannan magana Ya ce mu waɗansu mutane ne yace da can wasu ƙasƙantattun mutane ne rayuwanmu ba mu san komai ba sai mu sha giya mu izina mu kashe junan kawai wanda ya fi ƙarfin wani ya murɗe shi ya kashe shi ya bautar da shi ya ce haka muke rayu sai Allah ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka mu da zuwan manzan Allah sallallahu da salama da zuwan alkur'ani ya ce sai gashi mun zama mune ne nan bawon a duniya ko ina wato labarin mu ake ji mu ake tsoro mu ake hange mu ake maganar mu amma fito daga cikin wancan kaskanci da turo da manzo da saukar da littafi sai sai dona umar ya ce to wannan al'umma ta mu ta musulunci duk sanda za mu ce muna son mu nemi ɗaukaka mu nemi daraja mu nemi matsayi mu nemi alfarma amma ba ta hanyar da Allah ya ɗaukaka mu ba sai dai mu faɗo ƙas ma'ana sai ta hanyar musuluncin ta nan za ku samu daraja ta nan za a samu ɗaukaka ta nan za a samu wato martaba don sanda aka ce wata rayuwa za a aro wacce take ta wajen musulunci ta waɗansu mutane wato ɗansu society wanda ba su da alkurani hannunsu ko kuma ba su yi imani da shi ba sai kaga kullun rigima da hayaniya ba za ta taba karewa ba kace na ce ba za ta taba karewa ba sai kaga rayuwa ga baki ɗaya ba inda za ka sa hannu ka ce a duniyar musulmi tana zaune lafiya sai dai tashi hankali da rikice-rikice daban-daban saboda mi saboda wato hanyar da za ta samu zaman lafiyar ta samu wato ci gaban sai ta watsar ta ce ba ta yi mata ba sai ta ɗauko wata hanya wacce ba ita ba ce ba nan Allah ya sa mata martabar da ɗaukakar da tsari tunda tsari ne na Allah shi Allah da ya halicci ɗan adam kuma shi ne zai bayar da wato remote ɗin da ɗan adam zai aiki aikinsa ya tafi a seti ya tafi daidai ba ubangiji da ya halitta ba a ce halitta na an watsar da ita wato karazibi wannan ba ta daga cikin hikimar ubangiji ba ta daga cikin hikimar ubangiji yaban mutane karazibi a asdan aka ya turo musu da manzo ya turo musu da littafi don haka kaga an ba da remote ɗin yadda za a wato za a kunna wannan wato halitta ta yi aiki sannan kuma ga littafi shi ne za ka ce kamar manuwan ɗin da za a kalla ya za a yi amfani da wannan shi ne abin da bature yake kwaikwaya in ka je ka siyo ac ko ka siyo rediyo ko ka siyo wani firji ko wani abu sai ka ga akwai manuwal a cikin wannan wato abin da ka saya za a nuna maka ga yadda za ka kunna ga yadda za ka kashe ga yadda za ka yi mai. sai ka ce to za ka kunna amma ta hanyar kashewa za ka kashe ta hanyar kunnawa za ku zauna da wannan firij ko fanka ta ka lafiya saboda wanda ya yi ta ga tsarin da ya mata sai ka ce za ka juya ta kaga ba zai yi ba ba za ta zauna da kai lafiya ba to sai ɗan adam wato ya aje ba ruwan ɗin da Allah ya bashi littafin da Allah ya tsara masa rayuwa sai ajiye wato remote ɗinsa shari'ar da za ta seta shi ta ɗora shi ga abin da ya kamata yi sai ya zamanto mai sai ya zamanto ya koma baya sai zama addinin ma a maimakin ya zama addinin sawayaye sai zama addinin nasa ma ba shi da wayewa ba shi da wayewa a cikin addinin bare ya samu wayewa cikin mu'amala bare ya samu kuma wayewa a nagarta da abubuwa da dama wato wanda Allah ya sa masa ko ya ka masa na rayuwa daban-daban don haka ana annabi isa alaihi salam waɗannan hawariyawa suka ce annabi isa ya shaida sun kaɗaita Allah da wahadaniya sun kaɗaita manzancinsa da sauran manzanni wato cewa manzanni ne na Allah lokacin da ya ga alamar waccan tawaye da waccan shirye-shiryen ɗaukan mataki na wato kisa a kansa wato tana son ta faru na'am rabbana amanna bima anzalta suka yi ci gaba da addu'a kaga da suka nuna imaninsu sai suka ce rabbana amanna bima anzal. suka yi tawassuli suka ce ya ubangijinmu ya mahalicinmu ya khaliquna wa raziquna ya wato ma'budu bil haqqi wanda yake bauta da gaskiya amanna mun ba da gaskiya bima anzalta da wannan littafi da ka saukar domin Allah ya ba shi littafi injila wata ba'anar rasula an rasula a nan suna nufin isa alaihi salam ce za a zaka al'ahadiyya a nan wata ba'anar rasula isa alaihi salam ya Allah ka rubuta mu ka samu ma'ashahidina cikin wanda suka yi shaida ta hakika da wannan wato manzanci wato na manzo ka samu ma'ashahidina ya. yashhaduna alla ilaha illallah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu suka roki Allah ya sa cikin wacce suka yi wannan kalmar shahada ba wanda za su bauta da gaskiya sai Allah Isa kuma Abdullahi ne Rasulullahi za su kuma bauta wa Allah da abin da ya ce da abin da kuma wannan manzo wato ya zo musu da shi wato suka yi wannan imani suka yi wannan ikirari suka yi wannan addu'a suka mai kawuya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am. Wa mataru wa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makiri ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa makaru ai anan dabbaru katila isa shine makircin da suka yi so ma shirya makirci shine wani irin makirci ne suka shirya anan wato makircin wato su kashe isa alaihissalam su ɗauki mataki cewa ai ya kamata a kama shi a gicciye shi wato a tsire shi wato a kashe shi a raba shi da duniya suna shirya makirci ubangiji ya ce wa lahu a nan wato abubuwa ne guda biyu akwai makarun lahi ana akwai makarun nasi makircin mutane da kuma makarun lahi na kuma Allah subhanahu wa ta'ala arayya za ka fahimci fassarar ka daidaita idan aka ce suwa ne suna makirci aka gaya wani mutum ko su mutane ko aka gaya maka matsayinka na bahaushe aka ce suwa ne suna makirci sai ka ji mai kaji suna abin kirki mai suke yi duwanda aka ce suwa ne suna makirci suna kulla shari'i kenan suna kulla wani mummunan abu sharri ne wasifa ce kisa ce gobara ce ne duk dai makirci ci ai suna nan suna kulle-kulle na makirci ba wanda zai fassara alkhairi suke yi kaga makarun nasi makircin mutane me yake nan sharri ne sai Allah ce wa makarallahu Allah ya shirya makirci makircin Allah shi kuma ba irin na mutane bane makircin mutane su shirya sharri ga wani bawan Allah ko wanda bai cancanci a masa makirci ba ko sharri makircin ubangiji kuma Allah ya warware wannan makirci ya mayar da shi zuwa ga wanda suka shirya shi kaga anan to anan kaga sifa ce wadda ba za ka yi mata ishtiqaqin ismu a cikin ta ba da kace ar-rahmanu ma'ana suna ne na sifar ubangiji ar-rahim suna ne na sifar ubangiji za ka iya ishtiƙaƙin kuma abin nan a ciki ka ce ya rahmanu arhamni ya kai arrahmanu mai rahama yi mun rahama ya rahimu mai suna arrahimu mai irhamni kai mun rahama amma za ka ba za ka iya cewa ya makaru ba saboda kalmar makirci ta ɓangaren mutane ta ɗauki wato mummuna saboda duk kalmar da take ɗaukan madhu a cikinta yabo gaba da baya tana da za ita ce haka sifofin Allah suke amma kalmar da take tana ɗaukan almadhu tana ɗaukan azzamu in ka ce makirci ta fuskan mutane yabo ne ko zargi zargi ne tunda kalmar makirci ta fuskar mutane akwai zargi a cikinta to ba za ka kira Allah ka ce ya makaru ba ba za ka faɗi wannan wato ka roƙi Allah ka ce ya makaro umkurbi ko umkurli ba za ka faɗi wannan ba ka gani ba za ka yi kira Allah da ya makaro ba ka gani saboda mi saboda sifa ce tana da wato almadu a cikinta akwai amman akwai azam, a cikinta akwai zargi shi yasa manzan Allah a cikin addu'a sai ce Allahumma qurli wa la tamkur alayya Allah ka shirya warware makircin da mutane suka yi mun wala tamkur alayya kada ka sa ayi mun makirci wanda zai cutar da ni kasare kaga ba dora bai koma akan zuwa Allah ba wato makircin Allah shi warware makircin mai makirci ne a mayar da shi zuwa ga wanda ya yi kaga akwai bambanci shi ne anan wa makaru wa makarullahi su sun shirya mummunan makirci Allah kuma ya shirya mai mayar da makircinsu zuwa gawa zuwa gare su kaga shi ne ma'anar wa makaru wa makarullah sai Allah ce wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi alkhairin masu warware makirci ma'ana makircin Allah alkhairi ne ga wanda ya samu garin shi ma'ana da an warware masa sharri ga wanda ya masa an mayar zuwa ga wanda ya masa wato kaga khairun makiri na kenan wato suna shiryawa ubangiji subhanahu wata'ala yana shirya mayan musu wato da wannan abin da suka shirya na makirci na izqala Allah إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم كنتم فيه تختلفون نعم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم عيسى إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا sannan Allah ya ce da su annabi sallallahu alaihi wasallam wazkur ka gaya musu ko ka karanta musu ko ka faɗa musu ko ka kassanta musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ko ya mun kai mumini ko ya mai kai mai karatun alkur'ani ko mai wa'azi إذ قال الله يا إيسا lokacin da Allah ya ce da Isa ya masa wahayi yake gaya masa متوفيك mutawaffika inni wa ilayya ni in Allah subhanahu wa ta'ala mutawaffika a nan wafa ba wato wafa ce ta mutuwa ba in ka ce wafa ce ta mutuwa sai ka koma cikin ah, suratun zumar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut sai ce mi fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah shi yake yin wafati ma'ana yake karban al'anfusa rayuka fi manamiha lokacin da suka shiga bacci ya ce wallati lamta mutu da kuma Allah bai rubuta mata mutuwa ba lokacin da ta kwanta bacci sai wa yursulul ukhra sai ya sake dawowa wannan rai sai ya farka sai a da maka da ranka sai a da maka da ranka zuwa ajalin da aka rubuta wannan rai sai ka ji an ce wani ya shiga bacci an ji shiru an je a tashe shi aka samu ya mutu kaga daga bacci sai aka zarce ba a da masa da ran ba kaga bacci yana ɗaukar kalmar alwafa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ya tawaffal anfusa shi yake an san rayuka fi manami yace cikin baccinsu kaga bacci wani yanki ne wato na mutuwa wato ka zai tafi wani wuri ya tafi ka je kai ta ganin ka ga ka a wani wuri kai mafarki ko karya ko gaskiya ko daidai ko ba daidai ba ko shirme ko gashi nan ko abin da kake so ko wanda ba ka so da Allah bai kaddara ma tashi ba shi kenan daga nan sai a samu kazarci sai Allah ce wallace lam mutu amma ran da Allah bai rubuta wa wafatu ba daga baccin silin ukra sai a dawo da rayukan waɗannan sai su farka su farka zuwa yaushe ila ajalin zuwa lokacin da ajalinsu kuma zai zo ɗan lokacin ajali ya zo ba sai ana facci ba ko ba a baccin ajali ya zo tafiya ake yi don haka ba wai kowa ya mutu a cika ga anan kalma alwafa wato tana nufin wato bacci kenan ba wafa wato ta mutuwa ba don karkace ai wannan wafaɗin ta ɗauki cewa isa alaihi salam wato ya mutu kenan domin mai sai yace ce wa ilayya wa rafi'uka ilayya sannan zan ɗauka kaka zuwa gare ni kamar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi cikin manzannin da ya haɗu da su akwai wato annabi Isa alaihi salam tunda yanzu sun shirya wato makircin kashe shi Allah maɗaukakin sarki alƙawarin wato zai ɗaukaka shi ubangiji subhanahu wata'ala sai aka buɗa umar isa alaihi salam ta tagar ɗaki waɗansu ma suka ce tagar ɗaki wasu suka ce irin wurin da ake yi kamar na taga wurin shan iska ba a sa masa taga ba sai Allah ya ɗaukaka isa ta irin wannan wato ƙofa ubangiji subhanahu ta'ala, wato ya ɗaukaka shi wato zuwa gare shi wato bai mutu sai shi ne al'allama a sheikh abubakar jabir Al aljazairi rahimahullahu ta'ala sai yake cewa lam arada'iyan ila al-istishkal al kathirina rafu isa alayhi salam hayyan ila al-malakut al-a'la yace ban ga dalilin da waɗansu mutane za su ce waɗansu da yawa daga cikin mutane da suka ce Allah ba zai ɗaukaka isa zuwa gare shi ba cikin rayuwarsa zuwa ga mamarakutul a'la jama'a maɗaukakiya kenan ya ce wa ibqa'ihi hunaka Allah ya wanzar da shi ya ƙyale shi a can ila an yanzilahu Allah fi akhir zaman har izuwa Allah ya sake da da shi karshen zamanin wato duniya wato tunda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin hadisai da dama wanda la majala lishakki cikin maganar dawowar Isa cewa ƙarshen zamani annabi isa alaihi salam zai dawo cikin abin da zai dawo cikin ayyukansa na farko dai zai aiki da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sabon manzanci za a turo shi da shi ba idan ka ce da shi manzo ne yanzu an rage masa daraja ko kaɗan ba ka yi fahimta daidai ba da manzo ne ulul azumi daga cikin manzanni zuwa ga wata al'umma da aka ɗauka aiko shi zuwa gare su da aka ɗaukaka shi aka wato Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare su gare shi subhanahu wata'ala cikin wato malakutul a'la yana da shekara talatin da uku. kuma Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan zai yi magana wato da mutane yana cikin tsumman goyo kamar yace ya gabata mun yi maganarsa da irin sa haka da lokacin kurutuwa da lokacin kahlu shine shekarun tsufa zai dawo yana dattijo shekara 70 zuwa da wani abu kaga shine lokacin da ya dawo kenan zai magana da mutane hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa kuma a lokacin a soke jiziya domin wanda wato ake da'awar suke da'awar allantarwa wanda suke allantar da shi shi ne Isa yanzu ya dawo ya gaya musu shi ba ba Allah ba ne, ga su gashi kaga babu zancen a ce kuma ahlul kitabi a ci gaba da karɓar wato jiziya a kyale shi kenan babu wannan sannan duk wani kuros cross inda yake wato ya karya shi ya rusa shi don babu wata ibada da ake yi wato da cross da hakika cewa Allah ya da shi kuma cikin al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan wato shi ma wata martaba ce babba ya ƙara samu ya ci tudubi kenan ya samu ɗaya kansa da mujaddadi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bacin kuma can ya zama annabi ne kuma manzo sannan kuma dawowar da shi Ubangiji ya ce wa mu fa'iru kaminan lazina kafaru ubangiji ya ce zan tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta na tuhumar da suka yi maka sakamakon kiyayya da adawa malamai suka ce abubuwa guda biyu kowanne yana halakar da ma'abucinsa idan ya wuce ka'ida idan kiyayya ta wuce ka'ida tana halakar da ma'abucinta idan soyayya ta wuce ka'ida tana halakar da ma'abucinta misali a nan guda biyu wato yahudawa saboda ƙiyayyarsu da annabi isa alaihi salam suka ce ɗan zina ne wani iyazu billah suka zargi ma'aifiyarsa da cewa kilaka ce saboda bakar ƙiyayya da adawa suka yi masa wannan zargi da munana masa da ma'aifiyarsa da bata musu suna ƙiyayya ce da adawa da ta wuce ƙa'ida ta kai har suka wato zargi wannan bawa mai daraja daga cikin bayan Allah suka ɗora shi kan wannan wato ababen zargi shi da mahaifiyarsa wanda mummuna abin zargi ne su kuma 'yan mishan nasara kenan soyayya da ƙauna ta sa suka ɗauki isa alaihi salam suka wuce matsayinsa da shi wanda Allah ya bashi na Abdullahi wa Rasuluhu suka ce dan Allah ne ko kuma shi da mahaifiyarsa alloli ne tare da Allah su kuma soyayya ce ko ko ko kiyayya kaga kowace ta wuce ƙa'idarta, tana halakar da ma'abucinta Ƙiyayya in za ka yi ta ka yi ta iya geji kar ta wuce ƙa'ida in ta wuce ƙa'ida kai za ta halakar ba wanda kake ƙi ba haka soyayya ita ma kada ta shiga ƙa'ida in ta shirya ka'ida sai ta halakar da kai shi sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari ya ja kunna al'ummarsa ya ce la ta turuni kama a taratin Sara, ibn maryam fa inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasulu ya ce kada ku kururuta ni ku shige gona da iri da ni kamar yadda 'yan mishan suka kururuta isa ɗan maryam suka shige gona da iri da shi suka allantar da shi kada ku yi irin wani kururuta ku allantar da ni ku ji ku sani inna ma ana abdul ni bawa ne na Allah in za ku yabe ni ku ce abdullahi wa rasuluhu sai zama wanda shi ne a habbul asma ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabiya sunan da manzon Allah ya fi so abdullahi wa rasuluhu domin Allah ma ya kira shi da wannan cikin waɗansu surori daban-daban ya ce tabarakan ladzi nazzala al-furqana sai cewa ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira subhanal ladzi asura sai ce mai bi abdihi laylan min al-masjidil harami cewa wannan da wato Allah yana nuna makami daraja ta ubudiya wajen Allah babba alfarma ce don haka shi kuma waɗannan saboda ƙiyayya da gaba suka zinubin kashe isa alaihissalam bayan sun zarge shi shi ne Allah yake cewa in ka koma cikin wato sura ta gaban wannan sura ta hudu suratun nisa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa bi qaulihim ala maryam wa bi qaulihim ala maryam buhtanan azima yace saboda maganar da mummunar magana mai nauyi da suka gayawa maryama da ɗanta buhtanan ta al-buhtanu shine ƙaryar da take ta mutun mutum ya zauna ya bararraje ya miƙe kafa ya ƙirƙiro wata ƙaryar da babu ya samar da ita ya liƙa wanda yake so don ya bata shi ko don ya gyara shi wanda a wannan zamanin yanzu aka fi yawan yin ta ‘yan facebook ko ko ‘yan WhatsApp, sai mutum ya zauna ya ƙirƙiro wata ƙarya ya shara ko a ce ga wani mutum nan ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa masa kaza don haka ga shi nan kai ma ka faɗa wa mutum hudu in ba ka faɗa wa mutum Allah zai saukar maka musiba kamar ce ah, za ka ga wata jahila jahilawa wuya kidahu ma ba ƙauya wai kullum manzan Allah yana zuwa hira a wajenta ina jin kukanta a facebook wata baka bai jiya. za a ganta eh wai wai za Allah ne kullum Allah nan ma wai shekara shida yana zuwa hira wajenta Allah nan sai mahaifiyarta ta gaba ta yi a zahar ba wance ki ba ki yi sallah wai sai manzon Allah ya ce ki gaya mata ta kina tare da ni saboda mahimmancin sallah manzan Allah ya tafa sama ta bakwai ya karbo ne wani zai ce a yi sallah manzan Allah ya ce a'a kada a yi sallah wai kuma sai in za ta yi magana sai ya ce mata sai ya dake gaya musu kaza kaza manzo Allah bai ce da nana Khadija sayyada ba bai ce da nana Aisha ba sayyada sai ke wata bakar jahila kidabu ma yar kawai wake ce manzo Allah zai ce miki sayyada ke asuwa kare da gudun layya eh bai ce sayyada khadija ba sai dai ce khadijatu bintu huwaili nana aisha ce aisha bintu abi bakr as-siddiq amma wake ga ko yana ce miki sayyada ta gani da wata riga ki duk ta yi annakiya wai manzo Allah da ke ce miki sai a harba wai ta zo tana ba da labari da wasu kidahuman jahilai tana cewa in na faɗi wannan dabba ba wanda bai yarda ba manzo Allah ce an gaya masa sai Allah halakar da shi suna bayyana bayyana da kaga wauta da jahilci da rashin sanin addini da sai sun zazzage ta ba kuma wani aljani ne yake zuwa ke mata ƙarya a je a yi mata rufiya tukunna a raba ta da shi wannan ayi ba daidai ba ne gani ba daidai ba ne to ita ce wannan buhtanu ita ce abin da Allah yake faɗa a nan wa mai kufrihim wa ƙaunihim alamar maryama buhtanan azima wato ka ta fariyar ƙarya ƙarya mai nauyi a ƙirƙiro ta a jefawa wani ko ga annabi ko ga manzo ko ga wani bawan Allah ita ce ma'ana buhtanun azim ma'ana babban ƙarya mai nauyi ta ƙile wacce ba ita ba dalilinta a samar da ita ya ce wa ƙaunihim inda katallar masiha ibn maryam suka fito suna cewa sun kashe masihu isa ɗan maryam wa ma ƙataruhu sai allah ya ƙaryata su ya ce wa ma ƙataruhu wa ma sarabuhu walakin shubbiha lahu tabbas ba su kashe shi ba tabbas ba su tsire shi ba tabbas kama ya musu sai waɗansu malaman tafsiri suka ce ai zuwa suka yi suna ta ɓata sunan wato annabi isa alaihi salam wajen sarkin garin na wannan lokaci so abu ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya ce a biya a kamo shi sai aka tura wato fadawan sarki ko 'yan sandan sarki su je su kamo shi da aka zo gidansa aka ce yana nan baya nan sai wani daga cikinsu ko kuma jagoransu ko jagoran da ya tasa'iya ya yi jagoranci suka tafi kama shi yana shiga gidan shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddar a wannan lokacin zai ɗaukaka wannan bawa nasa manzo Isa alaihi salam zuwa ga sama inda zai aje shi sai ƙarshen zamani ya dawo wannan mutum yana shiga ya dudduba ɗaki da falo da ina bai ganshi ba yana fitowa ce ai ban ganshi ba sai Allah fitowar da zai ya juyo sai Allah ya jefa wa fuskar isa da kamanninsa a jikinsa sai wuce da wallahi bangar cihaba mu za ka yaudara ga kanan mu zo ne wallahi ba yanzu muke tare ba cihaba a cikin da Allah waye wannan waye wannan aka ce isa ne shi ne kawai aka shiga maka ba aka make shi aka daddatsa shi aka zo aka gicciye shi sai suka ce inna qatalal masihu ibnu maryama rasulillah suka tsire shi suka gicciye ka ce ai mun kashe wa almasihu dan maryam mun kashe isa rasulullahi Allah ya ce wa ma qataluhu ƙarya suke ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba dan ba shi suka tsire ba to me ya aka yi wancan da aka kashe Allah ya ce walakin shubbiha lahu kama yi musu da wancan iska suka kashe wani ɗan ta'addan irinsu suka kashe sai Allah ce wa innal ladina na fihi la shakkin minhu amma wanda suka saba cikin lamarin Isa har yanzu na da cikin shakka da kokwanto Allah ce wa malahum bihi min ilmin a zan. ita shakka ba su da wani ilimi na hakika a kai face ginawa a kan zato ilimi na hakika ba a gina shi a a kan zato dukkan shi ya sa malaman usulun fiƙin sun kawo wata ƙa'ida da suke kira suke cewa al-yaqini la yazulu bish-shakk ba baya gushewa da shakka misali a nan yadda za mu fahimci wannan ƙa'ida ta malaman usulul fiqh kai ne kai alwala sai ka shigo masallaci ka zauna Kada nan zaune sai wata shakka ta zo kai alwalan nan ba. bari in tashi in sake ta kafin a tayar da sallah ina jin fata ware kai ina jin fa bata ware ba to a nan sai a ɗauko abubuwa guda biyu sanda ka yi alwala shakka kake ko hakika ne ka yi alwala kana da yaƙini tabbas ka yi alwala ka shigo masallaci yanzu kuma shakka kake yi kana dautin alwalan na akwai ta ko babu aka ce to ɗauko guda biyu yaƙini shine ne tabbas ne dahil shakka ita ce kokwanto idan aka ce ka kasa su a tebur wannan yaƙini ne tabbas ne dahil wannan shakka ce wanne ya fi ƙarfi a ciki yaƙini shakka ta fi ƙarfi ko yaƙini yaƙini to yanzu idan za su saka haɗa su su yi kokowa zai kayan da wani aka yi kokowa da yaƙini da shakka Eh, to kaga sai ka fayyakinin ka kai zaman dirshan kana da alwala shi ne ma'ana al-yaqini la yazulu bi amma yanzu ka ce ta na yi shakka barin tafi ba ni ce kai laifi ba karka ce kai laifi amma yanzu ka dauki shakka ka dora ta akan yaqini tare da yaqini shi yake haye shakka yayi mata rugurugu ya tashe ta daga aiki ba wai cewa in ka ta kayi ba kar ka fahimci cewa in ka ta kayi ka saba Allah ba ka saba amma ka'ida ce ta ilimi ai in za a zo a ce tsakanin kaza da kaza ina kaza fi kaza to za a kawo maka ka'ida ta ilimi da za a gina maka wannan haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yi da aka tambaye shi game da mutumin da zai alwala shiga masallaci sai wata shakka ta zo masa cewa yake kaman alwalarsa ta buta wani yanzu ya je alwala ya sake sai manzan Allah ya ce na falayen sarifu ba zai tafi bai tafi sake alwala sai ya ji ɗayan biyu sai ya ji warin fitar iskan ko sautin ƙarar fitar iskan wannan shakka ce ko yaƙini yaƙini ne kaga shi ne ma'ana cewa kar ya tafi ya ce alwalarsa ta ware sai ya ji wato ɗayan waɗannan wato abubuwa guda biyu don haka har kullum wato yaƙini yana wato a yana wato zama tabbas ko dahir akan shakka lokaci yi to eh, to shikenan tunda eh minti uku to shi ne har ubangiji maɗaukakin sarki ya sake cewa wa ba ma qataluhu yaqinan tabbas ba su kashe shi ba ji wa inji Allah sai ce mai barra fa’ahullahu ilaihi Allah ne ɗaukaka shi zuwa gare shi yanzu idan Allah ya ce ya yi abu ko zai yi abu ko ya yi abu kana da shakka ka ce Allah ba zai iya kaza ba mai imani yana da kofantan wannan nan mai da ya karanta inna Allah ala kulli shay'in qadir ya karanta wallahu ala kulli shay'in qadir in Allah ya ce ya ɗaukaka shi zuwa gare shi zai dawo karshen zamani me ya kazancen shakka ko hukunto anan aikin ba ka bane ba nawo bane ba mu bane ba na mutane bane ba na ɗan sanda bane ba na sojoji bane ba na mala'iku bane na Allah ne ya ce barrafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi dan kakai shakka ta kalli karshen aya sai Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima ai azza wa hakama wa rafa'a kenan in ka bi fassara azizan Allah mabuwayi ne ma'ana la yu'jizuhu shay shine ma'ana al-azizu ba abin da ke gagarar Allah wato hakiman gwani mai hikima haka ya hukunta ya kaddara ya daga Isa alaihi salam zuwa gare shi na lokaci ya yi ko to sai mu tsaya a nan ƙarishin bayani an gobe ban manta ba sai mu karisa an manta ba sai a dora a shara